صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصور عروب بركة مدار حقا راديو هوسا VOH دغنان برنين تيرين فاروات أشيرنسا نادرين يو الهميس kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba bayan wani gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro tare da hassan barka isoshin rayuwa amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar da kuma shirin nan na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 28 ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda daidai da 21 ga watan Rabiu awal na shekara ta 1443 hijira gamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan Oktoban shekara ta 1918 kasar czechoslovakia ta sanar da samun 'yancin kanta ƙabilun czech da kuma slav su ne dai suke rayuwa a kasar kasantuwar suna da kyakkyawar alaƙa da jituwa a tsakaninsu sun kafa kasa a cikin karni na tara miladiya amma daga bisani masarautun austria da hungary suka mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙarƙashin mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda kabilan guda biyu suka sanar da kafa kasarsu mai cin gishin kanta amma bayan yakin duniya na biyu kasar ta sake komawa karkashin tsarin jam'iyyar kwamisanci da ke tafiyar da tarayyar soviet amma bayan rushewar tarayyar soviet ƙabilun czech da kuma slav sun nemi a raba kasar biyu kowace kabila ta ja nata bangaren bayan gudanar da zaben raba gardama an kafa kasashen guda biyu da sunan kabilunsu wato kasar czech da kuma kasar slovakia masu saurari ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1948 a daidai lokacin da isra'ila ta shiga yaƙi na farko tsakaninta da larabawa wata tawaga daga cikin sojin yahudawa sun je ƙauyen aldawamiya wanda yake falasɗinu inda da farko dai suka kashe mutane 75 waɗanda suke sallah a cikin babban masallacin ƙauyen sannan kuma suka kashe wasu 35 waɗanda suka ɓoye a cikin wani kogo a kusa da ƙauyen bayan kisan dukkanin mutanen ƙauyen yahudawan sun rusa dukkanin gine-gine waɗanda suke cikin wannan ƙauye amma a lokacin da aka tambayi jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kan abin da sojan isra'ila suka aikata a wannan ƙauye sai ce bai san da wani ƙauye mai suna da haka a falasɗinu ba. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin tew wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini kuma masanin adabin larabci ɗan ƙasar masar ya rasu an haifi taha hussein a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana ƙarami amma sakamakon irin kafin basira da yake da ita da kuma fahimtar karatu wannan ya bashi damar cin jarabawar shiga jami'a ta azahar yana ɗan shekara goma sha hudu a duniya sai kuma a shekara ta alif ɗaya tara da goma sha hudu taha hussein ya sami digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da harsuna a wannan shekarar ce ya sami damar zuwa ƙasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan dawowa ƙasar masar a shekara ta alif ɗaya tara da da hamsin tara ya sami lambar yabo ta ƙasa a masar sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjama littattafai da dama daga harshen faransanci zuwa larabci jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kaninsu. Iran ta yi kira ga kasashen duniya su taimaka wa ƙasar Afghanistan da kayan agaji. Babban bankin Najeriya CBN ya sauke manhajar e-naira daga Play Store saboda 'yan damfara. ƙungiyar hezbollah ta yi tir da harin da ƙungiyar isis ta kai a ƙauyen al-rashad na ƙasar iraki an kafa dokar kulle a birnin moscow na kasar rasha bayan da adadin masu kamuwa da cutar corona yake karuwa a karon farko an lalasa kungiyar kwallon kafa ta bayan munich da ci biyar da babu yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi kira ga kasashen duniya da su taimakawa kasa afghanistan da kayan agaji ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian da yake bayani a gefen taro karo na biyu na ministocin harkokin wajen kasashen da ke mabuta da kasar afghanistan ya faɗi cewa tattaunawa kan batun aikiwa da taimakon agaji ga kasar afghanistan shine ban abin da ya fi dacewa a mayar da hankali a wajen taron har ila yau ya kara da cewa bisa da aka yi da yadda kasar afghanistan ke cikin tabarbarewar tattalin arziki da rashin tsaro taimaka mata ya zama wajibi musamman ganin yadda ake fuskantar yanayin sanyin hunturu domin idan matasan kasar suna cikin yunwa ba sa samun biyan bukatunsu to kungiyoyin 'yan ta'adda za su iya ɗaukar su haya domin cimma muradunsu daga ƙarshe ya buƙaci a kafa gwamnatin haɗaka a ƙasar ta afghanistan da ta kunshi duka bangoren ƙasar domin samun tabbataccen zaman lafiya. Ministocin harkokin wajen kasashen Pakistan, Tajikistan da Uzbekistan su ne suka rarci wajen taron yayin da ministocin harkokin wajen ƙasashen China da Rasha suka rarci taron ta hanyar bidiyo. wannan shine karo na biyu da ƙasar iran ta karbi bakuncin taro kan kasa afghanistan tun bayan da kungiyar taliban ta karbe mulki a kasar. babban bankin najeriya cbn ya sauke manhajar e naira daga play store saboda 'yan damfara shagunan sayar da manhajin salula sun sauke manhajar kudin intanet na e naira da shafukan su kwanaki bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da ita a safiyar yau alhamis ne aka lura babu manhajar ta e naira a shafukan play store masu android da kuma app store masu apple lamarin ya zo ne daidai lokacin da babban bankin najeriya cbn ya san da 'yan najeriya game da ayyukan da wasu miyagu da ke kokarin fakewa da e naira din domin cutar da al'umma suke yi mutane sun buɗe wasu shafukan sada zumunta da sunan babban bankin inda suke yada cewa yana raba kuɗin e naira har biliyan hamsin cbn ya ce ya samar da kuɗin ne domin baiwa kowanne rukuni na 'yan najeriya da gudanar da harkokin kuɗi cikin sauki bayan haramta amfani da sauran kuɗaɗen intanet na cryptocurrency ƙungiyar hezbollah ta yi da harin da ƙungiyar isis ta kai a ƙauyen al na ƙasar iraki rotani sun bayyana cewa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa wato wannan harin da geron ƙungiyar ta isis ta kai ya nuna cewa har yanzu ita ce babbar barazana da ta rage a kasar iraki da kuma haɗin kan kasar kuma kasashen da ke goyon bayan isis na ci gaba da haifar da tarnaki ga tsaro da zaman lafiyar kasar iraki ƙungiyar ta hezbollah ta jajintawa gwamnati da al'ummar kasar da kuma iyalan waɗanda abin ya shafa kana ta jaddada cewa dogon tarihi da al'ummar kasar suke da shi na yaƙi da ta'addanci zai ba su damar cimma burinsu da kuma kare kasar daga bar haɗarin da take fuskanta duk da galaba da aka yi kan mayakan kungiyar ta'adda ta isis a iraki amma har yanzu 'ya'yan kungiyar na cigaba da wanzuwa a wasu yankunan kasar kuma suna cigaba da kai hare-hare na saruka noke to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an kafa dokar kulle a birnin moscow na kasar rasha bayan da adadin masu kamuwa cutar corona yake karuwa kwamitin yaƙi da annobar corona da gwamnatin ƙasar rasha ta kafa ya bayyana cewa cin sa'o'i 24 da suka gabata an samu mutane 1,159 da suka mutu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus kuma shine adi mafi yawa da aka taɓa samu daga lokacin bular annobar ta corona a ƙasar shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin ya umarci kowa ya zauna a gida a lokacin da ba na aiki ba daga ranar 30 ga watan oktoba zuwa 7 ga watan nuwamba mai kamawa kana ya buƙaci manyan kamfanoni da 'yan kasuwa masu zaman kansu da su dakatar da ayyukansu kuma ya shawarci yankunan da abin ya shafa da su fara aike dokar a nan take yanzu haka dai an ba da umarni dukkan wuraren kula da yara ƙanana makarantu da wajen wasanni da manya-manyan shaguna su kasance a rufe yayin da aka ba da dama ga gidajen cin abinci da su ci gaba da harkokinsu amma daga nesa sai dai wajen sayar da magani da sauransu za su ci gaba da kasancewa a buɗe a faɗin ƙasar. A karan farko Allah sa ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan Munich da ci biyar da babu. Rotanni sun bayyana cewa a karan farko a tarihi an ci bayan Munich ƙwallaye da yawa bayan da Borussia ta zura mata ƙwallo biyar a wasan da suka buga. Tun kafin zuwa hutun rabin lokaci ne aka ci bayan ƙwallo uku ta hannun Kodio Kone yayin da Rami Bansebeni ya ci ta biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida. bayan da suka koma zagaye na biyu kuwa aka kara kwallaye biyu ta in bolo. wasa na biyu kenan da aka doke ba mu a kakar wasa ta bana kuma karon farko da aka taba zura mata kwallo guda ɗaiɗai har guda biyar a raga ko kuma aka zura mata ƙwallo bata iya farkewa ba bayan wasa 85 da ta yi a jere ƙungiyar ta buga wasan ba tare da kocin ta julian nagelsmann ba wanda ya killace kansa bayan da ya kamu da cutar corona kawar da aka taba cin bayan munich kwallaye da yawa a tarihi an yi ni a shekara ta 1976 bayan da kungiyar kwallon kafa ta chalke ta cita bakwai da babu a gasar bundesliga ta ma saurare karshen labaran duniya kenan kuwa saurare daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran. aminu ibrahim kiya kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka shakka babu juyin mulkin da aka yi a kasar Sudan na ɗaya daga cikin batutuwan da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka to a cikin shirin na yau za mu je kasar ta Sudan domin jin halin da ake ciki tun bayan da sojoji suka kifar da mulki a ranar Litinin da ta gabata da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To madalla a ranar litinin da ta gabata ce aka wayi gari cikin wani yanayi na juyin mulki a Sudan bayan da sojoji suka sanar da raba gari da gwamnatin rikon kwarya ta kasar halin da ake ciki dai sojojin a Sudan na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga hukumomin duniya har ma da na majalisar ɗinkin duniya kan bukatar su saki dukkanin mambobin gwamnatin rikon kwaryar da ake tsare da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ma ya gudanar da wani taron gaggawa kan halin da ake ciki a sudan ɗin bayan juyin mulkin da kuma tashin hankalin da ya biyo baya bayan juyin mulkin da al'ummar sudan sun kwarara kan tituna cikin zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojojin suka yi abin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗakar ƙasar ƙarƙashin jagorancin firaminista abdullah hamdok tuni dai manyan ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi da wannan juyin mulkin da suka danganta da babban cikas ga ci gaban demokuraɗiyya da kuma koma baya ga kasashen afirka kawo yanzu dai a iya cewa jama'ar sudan ba su gamsu ba da juyin mulkin bisa la'akari da yadda tun a ranar litinin suka fara zanga-zanga duk da barazanar da sojoji ke yi ga masu boran tun a shekarar 2019 sudan ke ƙarshen tsarin gwamnatin haɗaka tsakanin shugaba abdul alburhan da kuma firaminista abdullah hamduk wanda kuma tun wancan lokaci kasar ke cikin tashin hankali inda kasar ta dare tsakanin masu goyon bayan sojoji da kuma masu goyon bayan gwamnatin farar hula to domin jin halin da ake ciki daga nan birnin tahiran na tuntuɓi malam salman farisi wani dan jarida mai zaman kansa a hartun babban birnin kasar ta sudan kuma da farko na fara da jin ta bakinsa ne ko ya ake ciki bayan zujin mulkin na ranar litinin abin da yake kasancewa yanzu daga ainihin ita kuwa musallaha ana wata kokarin yadda za a raba gwamnoni na jiha da sauran wasu abubuwa da ya shafi kasashen da kasar dama tana da jihohi da dama ana tunanin ya za a rarraba su da sauran abubuwan da ya dace tun da kan hukumar za ta riki matsayin ministoci da su kafin zuwa zaɓe amma su wancan tsofaffi suna riƙe a hannu ba tare da an su su ba kuma yi batun su ma gaba ki daya. cin ya batun shi firaministan da ake cewa an sallame shi amma kuma yana gidansa firaminista an sallame shi da zan iya tabbatar maka da cewa an sallame shi da daga lokacin ranar da aka ce an sallame shi din na gan shi ne masu daya kuma ya ma fito amma dai da bai amsa tambayoyi ga yan jaridu ba amma ya an sallame shi ya fito sannan kuma daga baya ya sake hawa motarsa ya sake komawa ainihin gidan shi wannan shugaban kasa ne shi yanzu inda ya koma amma kamar yadda ake bari kwarar da aka kishi tare da eh, yayin nasa ban mu ganin ta ba za mu iya lura da wani abu a kai ba amma ya fito ya ya dan gaggauta da jama'a ma hakan nan ya kuma koma ainihin shi gidan shugaban kasa kuma dama shi shugaban kasa ne yanzu wanda ya je mulkin nan janar burhan ya bayyana cewa fa yana zaune ne a gidansa a ajiye cikin aminci ba wai mutum da wanda ya aka bayan tsaurari ba. Bayan wannan juyin mulkin manga kamar akwai waɗanda suka fito suka nuna adawa da shi wannan juyin mulkin da aka yi kuma suka fara zanga-zanga har ma da yajin aiki haka shin kawo yanzu wani hali ne ake ci game da wannan yajin aikin a nan Sudan? Eh, yajin aiki ya jefa mutane cikin halin na kayi tabbas dukkanin wasu gurare da ya yajin aiki musamman yanzu ne makarantu a rufe tun daga firamare har sakandare har jami'o'i ga baki ɗayan su a rufe bankuna mafi yawanci bankuna na 'yan kasuwa suna rufe amma na gwamnati suna aiki duk wanda ya san ya aje banki ya aje kuɗi a bankin 'yan kasuwa to yanzu yana cikin halin da aka tayi duk wanda ke ya aje kuɗi a bankin hukuma zai gaba da zuwa ya ɗauki kuɗinsa duk da dai babu karfin sabis ɗin intanet a cikin ƙasa sannan kuma abin da ya shafi kasuwanni ko to kamar an ce kamar har yanzu akwai sojoji suna baje nan babban birnin hartum kasance gare kamar dai al'amura sun tsaya cik dai a nan hartum yiwuwa wannan al'amarin mai yiwuwa ya sa mutane su mai da wukarsu a cikin kure tun da dama abin da ya jawo faduwar wancan gwamnatin kenan kuma ita wannan gwamnatin ta zo ta ta so sa mutane wanda yake mutu kai kai. Eh, to kamar game da masu zanga-zanga ta adawa da shi wannan juyin mulkin kamar eh, ana tsammanin cewa kamar a kasu za ta cimma ruwa ba kamar bayan wannan juyin mulkin kamar kasashen duniya da kuma kungiyoyin kasa da kasa sun yi alawari da juyin mulkin kuma a kuma waɗanda suka yi barazana za su janye tallafin da suke shirin baiwa ita sudan kamar amurka da kuma bankin duniya yayin da ita ma tarayyar afirka ta yi eh, tar da juyin mulkin amma ta dakatar da ita sudan daga zama mamba a cikinta ya jama'a a nan sudan suka karbi wannan matakin na kungiyoyin kasa da kasa da sauran kasashe na duniya kariyar launin fata da kuma bambancin kabila baki baya son jaja baya son baki haka wannan rayuwa ta kito mafi yawanci su bakaken fata bakaken fata kusan ba sa mara da wannan al'amari jajayen fata su ne suke mara da wannan amma mafi yawancin dan ta bakaken fata ne kowane tallafi ma a janye domin su da za su nema wa kansu wani abu su kuma larabawa ba su fara tallafa a gai wannan domin su kuma sun dogara ne da abubuwan da ke zuwa daga kasashen waje sun dogara da su kuma suna da dukiya a kasashen waje shi kila ma ba da talauci ba shi da komai kajin da al'amarin yi kamar da alama irin wannan matakin zai iya tankwaso su eh, wato sojojin su kamar mulki ga gwamnatin farar hula to zai iya yiwuwa tun da larabawa su suke rike da mulkin yanzu haka mai yiwuwa hakan ya tankwaso da kawunan su su duba cewa ga matsalar da suke ciki ga abin da suke bukata su iya maido da ainihin mulki hannun farar hula wasu ma sukan ko da yake wannan zance ne ita fita akan ce za a mai da shi tsohon prime minister ko da yake wannan rahoto ne wanda ba shi tabbas amma shi tsohon prime minister ana jirgita cewa za a mai da shi kan matsayinsa amma da wani sabon kundin tsarin mulkin na kasar ba irin na da ba sannan kuma duk ministoci da aka kama wannan magana a da yanzu ban taso ba sai eh, sun amayar yadda abin da suka ci domin an yi yadda arzikin kuɗaɗe a aljihun gwamnati wanda ba zan su ba. Eh, akwai masu ganin cewa kamar gwagwarmayar da aka yi ta kawo ƙarshen mulkin wato shekaru talatin haka na albashir ta tahi a banza kenan eh, kamar ya ake cewa a nan game da wannan. ana wannan ana wannan magana amma wannan al'amari da ya faru kwanan nan da ya kasance sojojin kasan na muku bayan bayan da dama da sojojin nan kusan gayyato su aka yi ba su suka farka akan magana juya mulki ba da yawa suna wannan magana ana cewa abin da aka yi dinnan na shekaru a talatin ya tafi a banza ana wannan maganganun amma akwai masu hasashe akwai masu hangen cewa ai wanda soja ya dawo za a samu zaman lafiya maimakon a ce dimokuraɗiyya ce amma kuma babu zaman lafiya domin wasu ma suna tunanin cewa ƙasar sudan ba daga cikin jerin kasashen da ya dace ma a ci karin guda yana mulkar saboda yanayin mutanen kasar turai nan sabanin sauran mutanen afirka daban je. Malam Salman na Farisi kenan wani dan jarida mai zaman kansa a birnin Hartum babban birnin kasar Sudan. To jama'a masu sauraro kuma da wannan nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai mu roye masu sauraron mu tare da Hassan barka. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyi e Hausa ta Iran. mai magana na ti dan kore gulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya birnin tripoli a yanzu yana so yi kira ga shugabanninmu na nijar da na nijeriya bisa taɓarɓarewar tsaro shugabanninmu a kan aiki da kuke badawa na tsaro allah ubangiji ya kara muku jagoranci a kai allah ubangiji ya kara muku jagoranci a kai allah ubangiji ya taimake mu gabaki daya. kuma mu ma talakawa mu kama da addu'a ba mu da wani karfi namu banda addu'a mu talakawa allah ubangiji ya kama da saukin abin nan da nijar da nijeriya muna da matsalolin tsaro da muke ciki allah ubangiji ya kama da sauki a kai allah ubangiji ya kama da sauki mugayen mutanen nan da suke suke zawa suna tada tsugun na tsaye Allah ubangiji ka yi mana maganin su Allah ka shiryar da su su fasa masu shiruwa ne an mara shiruwa ne Allah ka yi mana maganin su daga na kuma ti dan kore bulu magarin dawa da magarin mazaunin kasar Libya a yanzu assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadoro diga dan fulani wadda shugaban kungiyar dalkairi muka zo rashin jihar baushin najeriya hakika matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasa ta najeriya ya zama ruwan dare gama duniya ina kira ga canwa na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin allah ya kawo mana ƙarshe waɗannan matsaloli da suke faruwa musamman ma a jihohin kaduna zamfara yobe borno kebbi filato da dai sauran jihohin muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kashi rediyo jamhuriyar Musulunci, tehran mai magana kadoro diga gadon fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi. assalamu alaikum sashen hausa gira radio boh mai magana almustapha kadangare dan asalin garin katagirin kantu jihar tawa guduma mada kwamilkin bangi muna jin daɗi sosai bisa ga kudurin da wasu 'yan majalisun ƙasar mu ta nijar suke da ita don ganin cewa a ba da dama wani rattaba ma kudurin doka hannu don masu hannu da shuni su gina asibitoci masu zaman kansu ko a birni ko a ƙauyuka a gaskiya muna goyon bayan wannan magana tasu muna fatan 'yan majalisu saura su yi nazari su yi tunani da cewa ba su suka kai kansu wannan wurin ba inda suke allah ya kai su talakawa nan suka yi sanadi don haka muna fata da cewa wannan dokai za a sanya mata hannu saboda a zahirin gaskiya waɗanda suke zaune cikin karkara suna fama da matsaloli musamman ma a ƙananan asibitoci wanda hatta da wai ba a zuwa ballantana manyan su san abin da yake wakana cikin karkara babu sauƙi babu rangwame babu tausayi babu tausayawa wasu ma likitocin suna amfani da magani na najeriya waɗanda suke bakin iyaka suke sowa suna sai da mutaka tsada don haka muna roƙon allah subhanahu wataala ya sa wannan doka a san mata hannu domin talakawan karkara su samu sauki assalamu alaikum ƙadangare ke magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai magana shugaban kungiyar association Malau Abban jimai daga Injimai na Chad. Wato gaskiya irin wannan wasan kura da ake ta yi a Afirka sai ka ji wannan shugaban kasa an kashe shi dama gwarzaye ake nema sai a kashe su gaba daya. Haka suke aikatawa manyan-manyan azzalumai wannan sun kashe Bare mai nasara sun kashe Sani Abacha sun kashe Thomas Sankara sun kashe mana Idris debi yanzu sun yi tsalle sun jira Libya sun kashe mana Gaddafi za sun zo sun daure Albashir za su kashe shi an zo an fara juyin mulkin da ba za a tsaya ba can ko ina sun cakuɗa mana ƙasashen mu na afirka allah ubangiji kare mu mai magana shugaban ƙungiyar association malu banjimai daga injimai na chat Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BH. Mai magana ni na asan talabar George Patescu. a gaskiya juyin mulki da yake faruwa a kasashen afirka rashin adalci su ne yanzu idan ka duba kasashen turawa nan kafin ka ji an yi juyin mulki a kasan turawa abin zai baka tsawon lokaci da kuma ban al'ajabi da tunani yanzu mu afirka rashin adalcin shugabanni shi yake kawo juyin mulki in har ba sa sojoji su ringa musu juyin mulki su dawo su fara adalci a mutanen talakawan kasa da al'ummar cikin kasa a more demokuraɗiyya idan ba haka ba kuma sojoji sun ringa juyin mulki kenan daga naku mai sauraron kasan talabijin fataskum jihar yoban najeriya radio iran suna na abba ma'amidun baran daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata juyin mulkin da aka yi a kasar sudan wannan abin ba mu yi dadin shi ba yawan juyin mulki baya kawo mana ci gaba a afirka da fatan manya-manyan shugabannin afirka a yi kokari a je a sulhuta wannan kasan a daina juyin mulki ma afirka baki daya ba za a sa nasaru da sauran mutane gaba ba su mutanen mu na manya manyan mu na kasashe afirka su ne za su haɗa kai zai su duba wannan abun amma su ai nasaru suna lura wutan rikicin ne don saboda su rubuta afirka su ɗibe da suke so mai magana a kuma amidun barin daga tifa a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakairi muka zo rashin jihar Bauchi. Muna godiya da wannan damar da kuke ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya. Muna kira ga gwamnatin jihar Teliberi da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su ɗauki matakin gaggawa domin ganin sun kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar kuma yana kira ga ƙyan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da addu'o'i domin samun zaman lafiya musamman ma yi wa kasar mu Najeriya addu'o'i a ƙarshe nake roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a kasar mu Najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kai shi rediyo jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadora Diga Gadan Fulani wuri shugaban kungiyar dalkai Bari muka zo reshin jihar Bauchi. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Lawan Alhaji Abbali Agadas Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan karancin ruwan sama da aka samu bana a Jamhuriyar Nijar. To masana sun yi bincike sun kuma ba gwamnati shawarwari na cewa hurare da dama a nan Nijar ba a samu ruwan sama ba sosai bana kamar yadda ake bukata. Inda aka samu ruwa sama kuma kwari da kuma fara sun zo sun bata amfanin da aka samu. Kenan aka ana gudun barkewar karancin abinci kenan ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki na taimaka ma masu ƙaramin ƙarhi saboda kasu abuka cikin wani hali saboda yin haka shi zai sa a kauce ma karancin abinci idan kuma aka samu karancin abinci to kaga akwai matsaloli masu yawa saboda haka tun yanzu gwamnati sai ta ɗauki mataki na kare wannan abin na tunkara abin gadan-gadan saboda kayyama mai talakawa saboda allah wani ko cewa aka yi zo an rage mai abincin ya sayar sauki to ba da abinci saya kenan irin waɗannan kamata gwamnati ta jira ta ce sai sun zo sun saya a'a kamata ya daɗi ba ta basu cikin rumbun cimina da ina godiya lawan alhaji abbali a gadar jamhuriyar nijar To Marilla, ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Gani suke wannan rayuwar ta ‘yanci a ce ka bar baligin yara su ringa cuɗanya a tsakaninsu. ko kuma iyaye babu abin da ya yi muku zafi kun shige ɗaki kuna tunanin burgewa ce yanzu ina amfanin wannan wasan da suke yi kalli yadda ta fito kayanta duk a jike shi ma ko riga babu a jikin shi kuma kuma ya bi ta ɗaki na san yanzu tana can za ta sake kaya haka kuma zai shiga Laura ta ce ran nan fa wajen karfe ɗaya na fito shan ruwa na ga na, ta fito daga ɗakin likita baki ga karamar rigar da take jikin ta ba kanta ko ɗan kwali babu wai sai a lokacin take faɗa mani kallo suke yi asabe ta ce in dai wannan ne ai kaɗan kika gani mu dai namu ido ne neman kuɗi ya kawo mu gidan nan idan muna so mu zauna lafiya to mu sama mu sa mu bakin mu sakata domin mutanen gidan nan ba za su ji wa'azi ba bara ki ga naje je na yi aikin da ya sani tun kafin su fito Mubina tana jingine jikin Jamil sai shagwaba take mashi. biyo ya faɗa mata abin da ya ce zai faɗa mata. Shi ko yayi shiru yana kallon shi. Saman gadon ta ƙara haiwa ta ƙwace remote ɗin ta kashe TV. Saurin kamo ta yayi yana faɗin bani. Dariya ta sa ta ƙara matsawa tana faɗin Allah sai ka faɗa mana zan baka. Binta yayi suka fara kokowa yana faɗin ta bashi. Ita ko ta riƙe remote ɗin da kyau sai dariya take Duk yanda ya so ya ƙwace ya kasa. Gaba ɗaya sun gama hargitsa gadon. hatta da rigarta ta tattare ta dawo ciki saboda kokowa duk sun gaji haka suka zube suna mai da numfashi Jamila ya ce wallahi ke muguwa ce duk kin gajiyar da ni shiru ta yi bata ce komai ba sai nishi take ta kulle ta. tashi yayi yana kallon ta tsayawa yana kallon yadda take nishi da sauri ta ya kulle ya daɗe yana kallon ta ya kasa ɗauke idan shi ya buɗe ido ta yi jin ya yi shiru hura mashi iska ta tana murmushi komawa ya kwanta don tsigar jikin shi ya ji ta tashi Mubina ta ce yaya dan Allah ka faɗa mani rantsa ido yayi ya ce ki bari sai da safe zan faɗa miki yanzu na gaji za ta ƙara magana ya sa hannu ya jawo ta ta kwanta gefensa yana faɗin ki bari sai gobe mubina ta ce yaya me ya faru ya ce ba komai kawai kin gajiyar da ni ne ta ce to tashi na kunna mana kallon ya ce bacci zan yi ki kalla ke ɗaya turo baki mubina ta yi ta buga mashi filo tana faɗin Allah sai ka tashi saurin tashi yayi yace baby dan Allah ki tafi ɗakin ki ki kalla tsawa ta tsayawa ta yi tana kallon shi kau da kai yayi ya ce zan faɗa miki amma sai gobe yanzu da muka yi kokowa na ji kaina yana ɗan ciwo saurin matsowa ta yi cike da damuwa ta ce yaya sannu hannunta ta kai ta shafa goshinsa tana faɗin bara na kawo maka magani murmushi yayi ya ce wasa nake maki dariya ta yi ta ce ka ganka ko zo mu yi kallon ya ce shikenan kunna amma ba za mu daɗe ba ta ce na ji Tun da asuba Jamilu ya tashi idan ya kusan makara san bai ji karar al'alan ba don wayar shi ba nauyi ya ji a jikinsa hakan ya sa ya ɗauko wayar shi ya kunna fitilar don tun jiya suka kashe da ta ɗakin. Cak ya tsaya yana kallon Mubina wadda duk rabin jikinta akan shi yake wayar shi ya ƙara dubawa daga ko karfe nawa don ya san Mubina ba ta taɓa kwana a ɗakin shi ba. karfe biyar da rabi don an yi sallah tun ɗazun ta kawai yake yana mamakin yanda akai har suka yi bacci ba ta tafi ɗakin ta ba kuma ga TV nan a kunne murmushi yayi yana girgiza kai ganin yadda Mubiyan take bacci kamar wata ƙaramar yarinya hannu ya sa ya fara bubbuga ta juyi ta yi ta ƙara rungume shi hannu ya sa ya tsunkule ta da sauri ta tashi hannu ta sa tana murza idon ta tana kallon shi turo baki ta yi ta ce kai sweet bro shine zaka zalunce ni dariya ya ce ki tashi mai sallah zaro ido ta yi ta ce wace sallah kuma ya ce asuba mana kallon shi ta yi ta ce wai anan na kwana ya ce ni ma sai yanzu na gani dariya ta sa ta ce lallai jiya mun kwanta da wuri ture ta yi ya ce ai sai ki tashi mai sallah ta ce to bara na je ɗaki na idan na gama zan zo ka faɗa mani na dariya ya ce wato baki manta ba ko sauka ta yi daga gadon tana faɗin yi mana kai dai ka je ka yi sallah to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe Allah kanmu mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu kwana lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin nan na ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a cikin wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu na safe mun fara magana dangane da rashin haihuwa ga ma'aurata wanda a wasu lokuta sukan zama matsala ga aure ko kuma dai ya jawo matsaloli a cikin ma'auratan. Mun bayyana cewa Allah ta'ala ne yake bayar da haihuwa yakan ba wanda ya so maza zalla wasu kuma mata zalla wasu kuma ya garwaya masu mata da maza wasu kuma ya bar su a kimai wato ba sa haihuwa sai dai wannan ba zai hana ma'aurata wa'anda suke neman haihuwa banda addu'a ga Allah ta'ala su koma ga likitoci ko kuma asibitoci wanda suka kware wajen fannin haihuwa don neman taimako a wajensu ba tare da izinin Allah suna iya taimakawa ma'aurata su sami haihuwa a cikin shirinmu na yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin shirinmu na safe inda za mu dubi maganar cewa wa'anda ba su sami haihuwa ba kada su ɗauke shi kamar musiba ce Allah ta'ala ya ɗora musu don sau da dama kana son abu amma Allah ta'ala ya hana ka samunsa ko kuma kana ƙin abu sai ka ga cewa Allah ta'ala ya sanya ka a wani irin hali sai wannan abin da baka so ne kawai za ka samu cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa an wajabta yaƙi a kanku alhali kuwa shi abin ƙi ne a gare ku akwai fatar cewa ku ƙi wani abu alhali shi mafi alkhairi ne a gare ku kuma akwai fatar cewa kuna son wani abu alhali kuwa shine mafi sharri a gare ku kuma Allah ne yake sani kuma ku ba ku sani ba cikin suratul baqara aya ta 216 wannan ayar ta ba da misali ne da yaƙi wanda mafi yawan mutane ba sa son sa amma kuma hakan ko yaƙin alheri ne a gare su a duniya da lahira saboda wanda aka kashe shi a yaƙi kan tafarkin Allah shahidi ne bai mutu ba Allah ta'ala ya ce a raye yake yana arzuta su har ma suna bushara ga wa'anda ba su riske su ba cikin abokansu muminai da kada su bar hanyar jihadi sannan a duniya kuma matukar muminai ko musulmi suna jihadi to ba za su taba kaskanta ba wani maƙiyinsu ba zai taba samun nasara a kansu ba ba zai taba zaluntansu sannan ya kwana lafiya ba matukar dai ba su bar jihadi ba amma wannan misali a bangaren yaƙi kenan amma a bangaren da muke magana a kansa a halin yanzu wato haihuwa da rashin haihuwa mai wasu ma'aurata za su so su haihu amma ba su san yadda yaron zai zai zame masu ba mai yiwuwa ya zama musiba a gare su duniya da lahira wato ya zama a duniya sun wahala wajen kula da shi har ya girma idan ya girma kuma ya jawo su zuwa hanyar bata su kuma don son da suke masa sai su bi shi su halaka kyakkyawar misali shine wanda ya zo a kisar annabi musa alaihissalam da haliru a cikin suratul kahf inda haliru yake faɗa masa cewa kuma amma yaron to uwayensa sun kasance muminai to sai muka ji tsoron ya kallafa musu kangara da kafirci cikin suratul kaf aya ta tamanin. a cikin kisar kafin wannan ayar halliru ya kashe wani yaro ba tare da wani dalili na shari'a irin wanda annabi musa a.s. ya saba ba wani ilimi ne wanda allah ta'ala bai ba annabi musa ba annabi musa salam bai san wannan ilimin ba don haka ya yi inkari ya yi inkarin aikin halluru da kashe wannan yaro ba tare da wani dalili ba amma a lokacin da suka zo rabuwa da halluru sai ya faɗa masa dalilin da ya sa ya kashe wannan yaron kamar yadda ayar da muka ambata a sama take cewa wato yaron zai zama shaidan idan ya girma don haka allah ta'ala ya bada da umarni a kashe shi don kada ya fitini iyayensa idan ya girma ya mai da su azzalumai ko kafirai sannan Allah ta'ala yana nufin ya maye masu gurbinsa da wani yaro salihi kun ga wannan rahama ce ga iyayen a nan za mu fahimci cewa rahama Allah ta'ala ce ga iyayen wannan yaron su rabu da shi don Allah yana son su ci gaba da kasancewa muminai har lokacin haɗuwarsu da shi wato har mutuwarsu amma da yaron nan yana da rai ya girma to akwai yiwuwan ya ja su zuwa ga zalunci ko kafirci don haka a nan ma muna iya cewa ba dukkanin rashin haihuwa ne musiba ba akwai wasu haihuwar wanda suke iya kai iyaye ga zalunci ko kafirci saboda abin da suka haifa don haka ma'aurata suna iya neman haihuwa amma idan ba su samu ba kada su ɗauki cewa haka musiba ce ko kuma na ƙasa ce da ya hau kansu don kamar yadda ya zo a cikin wasu littattafan tarihi wasu annaban Allah ba su taɓa haihuwa ba har suka bar duniya to da fata masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu da sa'a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu sauraro kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau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 Ƙasashen larabawa musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta Arab Link sun mayar da martani kan abubuwan da suke faruwa a Sudan tare da jaddada fatansu na ganin an samu kwanciyar hankali a ƙasar. kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link a ranar litinin da ta gabata ta bayyana tsananin damuwarta kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar sudan bayan da shugaban majalisar mulkin ƙasar abdul fatah al-burhan ya ɗauki matakin sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da kafa dokar ta ɓaci a sudan babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abu ya bayyana tsananin damuwarsa kan abin da ya faru a kasar sudan a ranar litinin da ta gabata sakamakon haka ya yi kira ga dukkanin bangarorin kasar da su yi riko da yarjejeniyar raba madafin iko da suka cimma a kasar tsakanin sojoji da fararen hula tun a watan agustan shekara ta 2019 bayan watanni kaɗan da kifar da gwamnatin umar hassan albashir a yayin taron zaman lafiya da suka gudanar a birnin juba fadar mulkin kasar sudan ta kudu a shekara ta 2020 Instagram. bayanin kungiyar haɗin kan ƙasashen na larabawa ya ƙara da cewa babu wata matsala da ba za a iya magance ta ba ta hanyar tattaunawa abu mai mahimmanci shine mutunta dukkanin yarjeniyoyin da aka cimma za a aiwatar a lokacin mulkin riƙon ƙwarya kafin gudanar da zaɓuka a lokutansu da aka tsayar a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta jaddada cewa tana bibiyar al'amuran da suke gudana a ƙasar sudan tare tare da jaddada yin kira kan kwanciyar hankali da nisantar ta da duk wata wutar fitina a ƙasar musamman domin samun damar cimma maslahar ƙasa da biyar buƙatar al'ummar sudan a fagen ci gaba da nasarori kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta haɗaɗɗiya daular larabawa da jaddada wajabcin kiyaye duk wani batun da zai kare siyasar ƙasar da harkar tattalin arzikinta gami da al'amuran da za su kiyaye ci gaba da kasantuwar kasar kasar dunkwalalliyar ƙasa tare da samun haɗin kan al'ummar ƙasar da sojojinta ita ma a nata ɓangaren ƙasar masar a matsayinta ta makwabciyar sudan ta bayyana cewa tana zuba ido kan abubuwan da suke gudana a sudan tare da jaddada wajibcin ɗaukan matakan wanzar da zaman lafiya da amincin ƙasar gami da kare yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar domin kasancewar ƙasar cikin aminci da zaman lafiya masu ɗaurewa ƙasar masar ta ƙara da bayyana cewa zaman lafiya lafiyar sudan shine zaman lafiyarta da ma kasashen yankin baki daya don haka ta jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin kasar kan kai zuciya nesa tare da fifita maslahar kasa akan bangaranci kuma haɗin kan kasar ya zame mafi mahimmanci akan wata maslaha ta daban ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta bayyana rashin jin daɗin ta kan abin da ke faruwa a sudan tare da bibiyar al'amuran kasar tare da jaddada kiran kai zuciya nesa da rashin ɗaukar matakan ruru ta wutar rikici da tarzoma domin kare maslahar kasar a fagen siyasa da tattalin arziki gami da ci gaba da ganin kasar ta kasance ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da saɓanin mahangarta ta siyasa kamar yadda kasar ta saudiya ta jaddada aniyarta ta ci gaba da goyon bayan al'ummar sudan tare da kira gare ta kan kare duk abin da zai ci gaba da haifar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasa harkokin ci gaban ƙasa tun bayan sanar da matakin da sojoji suka ɗauka a sudan a ranar litinin na rusa majalisar shugabancin rikon kwaryar ƙasar shugaban majalisar shugabancin Kasar general abdul fatah abdulrahman al kuma babban kwamandan sojin ƙasar ya jaddada aniyar sojoji na mutunta dukkanin yarjeniyoyin da aka cimma a kundin tsarin mulkin ƙasar a lokacin gudanar da gwamnati rikon kwaryar ƙasar amma ya sanar da batun jinginar da yin aiki da wasu wasu ayoyin dokan kasar ciki har da tsige gwamnonin jihohin kasar tare da daukan alkawarin ci gaba da kula da harkokin kasar domin gudanar da zabuka kasar da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya. General Burhan yana jaddada cewa Sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a yanzu musamman hatsarin rabuwan kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba yana mai nuni da cewa za a kafa sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 a farkon sanar da juyin mulki a sudan wasu rahotanni sun bayyana cewa sojoji sun yi awon gaba da firaministan ƙasar abdullah hamdok da matarsa daga muhallinsu da ke birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sudan zuwa wani wuri da ba a sani ba amma a halin yanzu akwai wasu bayanai da suke fitowa cewa ana tsare da abdullah hamdok a wuri na musamman mai tsaro ana ta ɓangaren ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta sanar da dakatar da ƙasar sudan a matsayin memba a ƙungiyar biyar majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa rundunar sojin sudan ita ke da alhakin kare lafiya da tsaron jami'an tsohuwar gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar da suke tsare tana mai jaddada yin kira ga rundunar soji kan mutunta dokoki da baiwa gwamnati rikon kwaliyar kasar damar kaiwa ga gagarumar nasarar da ta dosa har ila yau majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar tarayyar afirka ta kwadaitar da dukkanin bangarorin sudan kan yin aiki da dukkanin dokokin da aka cimma a yarjejeniyar birnin juba na kasar sudan ta kudu tana mai jaddada cewa gudanar da yarjejeniyar ita ce hanyar da za ta kai sudan ga mafita don haka ci gaba da aiwatar da tsarin gwamnatin rikon kwariya da aka cimma a ƙasar ita za ta kubutar da sudan daga dambaruwar siyasar da ta shiga kamar yadda ƙasashen duniya suke ci gaba da taimakawa gwamnatin abdullah hamdok ita kuwa tawagar ƙungiyar tarayyar turai a birnin hartun fadar mulkin ƙasar sudan da ta hada da tawagar ƙasashen amurka birtaniya norway da switzerland sun jaddada matsayinsu na yin riko da hambarariyar gwamnatin rikon ƙwarya matsayar kasar karkashin firayim abdullah hamdok a matsayin halittacciyar gwamnati rikon kwarya a sudan kamar yadda suka jaddada wajabcin ɗaukan matakin sakin dukkanin fursunonin siyasa tare da samun zantawa da tsohon firayim ministan kasar abdullah hamdok a kazalika, kungiyar tarayyar turai a ranar talatar da ta gabata ta yi tofin alatsi ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan tare da barazanar dakatar da taimakon kuɗaɗe da take baiwa ƙasar matukar sojojin ƙasar ba su hanzarta mai da madafin iko ga gwamnatin fararen hula ba Babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar Turai Jose Borrell ya yi gargaɗin cewa da sunan ƙasashe 27 mambobi a kungiyar tarayyar ta Turai ba su amince da duk wata dabarar rusa shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya a Sudan ba tare da jaddada ɗaukan matakin hanzarta dawowa kan tafarkin da ake tafiya a kai a ƙasar kuma rashin yin hakan zai sanya kungiyar tarayyar Turai ɗaukan matakai masu tsanani kan kasar sudan ciki har da dakatar da taimakon kuɗaɗe ga kasar a wasu kiraye-kiraye da suka fito daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar tarayyar afirka sun jaddada yin kira kan hanzarta sakin firaministan sudan a ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar sudan abdullah hamdok da dukkanin 'yan siyasa da aka kama bayan juyin mulkin kasar kamar yadda gwamnatocin ƙasashen faransa da birtaniya suka yi tir da juyin juyin mulkin da aka yi a kasar suna jaddada yin kira kan baiwa gwamnatin abdullah hamduk damar ci gaba da gudanar da ayyukanta matsayar kasashen duniya gami da kungiyoyin kasa da kasa sun yi hannun riga da matakin da shugaban majalisar mulki a gwamnati rikon kwaryar sudan general abdul fattah al-burhan ya dauka na gudanar da juyin mulki a kasarsa tare da kame fararen hula da suke cikin gwamnatin rikon kwaryar kasar musamman firaminista abdullah duk da jami'an gwamnatinsa gami da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi da abin da ya kira juyin mulki a sudan yana mai jaddada hanzarta sakin firaminista abdullah hamdok da sauran jami'an gwamnatinsa gami da mutunta dokokin ƙasar da suke gudanar da harkokin siyasa a sudan hakanan ƙungiyar tarayyar turai ta jaddada sakin jami'an gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar da aka kama tare da kira kan nisantar wani matakin zubar da jini a kasar tana mai jaddada goyon baya ga gwamnatin rikon kwaryar kasar a matsayin gwamnati da ta fi taka rawar gani a lokutan da suka gabata a sudan har ila yau kungiyar tarayyar afirka a ta bakin shugaban hukumar gudanarwa ta kungiyar musa fakki muhammad ya jaddada yin kiran hanzarta sakin shugabannin siyasa da ake tsare da su a sudan tare da girmama haƙoƙin ɗan adam gami da sake sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin fararen hula da soji a ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muroyin su ta har ke cewa mu kwana lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.